بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna muku lale da da mu da ku a wannan bigire mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi a yau ashirin ga watan ramadan shekara 443 bayan hijira 21 kenan ga watan afrilu shekara 2022 a ƙidar miladiya tafsirin Alƙur'ani mai girma muke yi daga cikin suratul bakara wanda muka yi karatu zuwa ayata 25 yau da yardar allah za mu ɗora daga ayata 26 muna masu roƙon allah ya mana katari da dacewa mu karanta daidai mu fahimta a daidai mu kuma ya aiki da daidai ya kuma ba mu albarkar wannan wata musamman kuma ba mu albarkar waɗannan kwanaki da yanzu muka fara shiga da rekunsu na allayalil ashir da reku goma na ƙarshen watan ramadan waɗanda babu yasu a cikin dareku na shekara gaba ɗaya a cikin waɗannan dareku ne akwai wani dare da allah yi wa kirari da cewa lailatul qadr khairun min alfi shahar shi kaɗansa ya fi ba yana daidai da ba wata dubu waɗanda babu irin daren a cikinsu dare ne mai albarka wanda a ciki allah ya fara saukar da alkur'ani inna anzalna ku fi lailatul qadr kuma wanda a cikinsa allah ya sa aka ɗauko alkur'ani daga lauhul mahfuz aka sauko da shi zuwa saman duniya a cikin baitul izza wanda mala'iku suka yi wannan aiki mala'ika jibrilu ya ɗauko shi yana tafintansa yana shiftarsa wa waɗansu mala'iku na musamman waɗanda ake ce musu safara kiramin barara su suka rubuce alkur'ani tsaf annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka karɓa daga lokaci zuwa lokaci yanki bayan yanki sura bayan sura aya bayan aya hal alkur'ani ya cika yanzu gashi a gabanmu muna karantawa a irin wannan dare muke tunawa da wannan alkur'ani yanda aka faro shi yau gashi ya yi shekara dubu da ɗaruruwa ba tare da an samu canji a ciki na ƙari ko rage ko kuma wato samar masa cikas akan ya kai inda Allah ya nufa zai kai ba tun lokacin da Allah ya saukar da shi ya yi alkawarin kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yayi alkawarin barin abin da yake ciki ba zai canja ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid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 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين نعم الذين ينظرون بساطه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله يجي حقيقة الله بايا جن كنير بغا مثالي كوما ونئرم مثالي ني komin kankantar misalin kuma ko kaka misalin yake ba'udatan fama fauqaha ko da wannan misalin na sauro ne balle abin da ya sama da haka fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim to amma waɗanda suka yi imani idan suka ji irin wannan misali suna sanin cewa wannan gaskiya ne daga ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna su cewa suke yi ma za a rada Allah bi hada matsala. mai Allah yake nufi kuma da irin wannan misali yudillu bihi kathiran Allah ya ce irin wannan misali da shi Allah yake batar da da yawa cikin mutane wa yahdi bihi kathira kuma da irinsa Allah yake shiryar da da yawa daga cikin mutane sai dai wa ma yudhillu bihi illa fasikin ba kowa ne yake batar da su da irin wannan misali ba sai dai mutane fasikai irin waɗannan mutane da wannan misali ke batar da su su ne irin waɗanda allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi waɗanda suke wato yanke alkawarin Allah suke karya alkawarin Allah bayan sun kulla shi suke tauyewa suke tozartawa kuma wato suke ƙin cikawa ko su warware shi bayan an kulla suke warware alkawarin Allah bayan an kulla ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كما سكي ينكي أبن الله يي أمرنين أسادر دشي ويفسدون في الأرض كما سنا برنا أبايان أسا أولئك هم أولئك هم الخاسرون إرن وأن سوني تابقوا سوني حساررون yayin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyin nan da aka buga misali a cikin su dangane da munafukai mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim da misalin auka sayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq sai munafukai suka rika cewa ma za arada Allahu bi hadha mathalan yanzu Allah yake wannan wani irin misali ne shine Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma Allah baya jin kunyar ya buga misali kowane iri ne wannan shine taujihin wasu malamai suka ce da munafukai ake yi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wato fi maradun wal الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا الذين fi قلوبهم مرض كن sune munafukai. to za su rinka cewa ma za a rada Allah bi hada matsala kamar yadda Allah ya faɗa a can ƙasan alƙur'ani cikin wato suratul muddathir to sai aka ce da munafukan ake yi su ne masu cewa mai Allah ke nufi da wannan misali ya zai misali da ruwan sama ya zai misali da wutan da aka kunna kuma wutar ta mutu wani wani irin misali ne mai Allah ke nufi da wannan irin misali an fahimta sai zama da munafukai ake yi waɗansu suka ce a'a ba munafukai ba dai kafirai dai na maka lokacin da allah maɗaukakin sarki ya buga waɗansu misalai da ƙuda ya zo ya buga misali da gidan gizo-gizo sai suke cewa a'a wani wani irin misali ne gidan gizo-gizo kuma me a ciki wannan maganar Ibn kathir ya ce tana da rauni domin wannan suran madaniya ce bayan da za ka yi ka ɗauko magana su sun yi tun a maka amma sai a madina za a ba su amsa waɗansu ka ce a kafirai gaba ɗayansu da su da munafukan gaba ɗaya ka haɗa ba za ka ce kafirai kaɗai na shawa ba ba za ka ce munafukai zalla ba ko ma wane ne wanda ko dai yake da ciwon kafirci ko yake da ciwon munafunci su ne waɗanda idan allah maɗaukakin sarki ya buga misali za su rinka neman yin iskili da wannan misalin ko suna neman tuhuma ko suna neman wato titsiye wa Allah akan ya zai wannan irin misali an fahimta ko to wannan shine magana da tafirin jaye kamar da ibnu kathir ya ce ka bar ta'amma ne saboda Allah maɗaukacin sarki cewa ya yi inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu kaga masu imani gaba ɗaya ya faɗa wa amma alladhina kafaru fa yaquluna kafirai wani irin kafurci ko kafurci na munafunci ko kafurci na asali tsantsa duk dai za su rinka cewa ma za a rada Allahu bi hada matsala kamar yadda muka karanta a cikin waccan aya ta cikin suratul muddathir wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun su masu imani da waɗanda aka bawa littafi suka yarda suna tsaya da imaninsu da musulmi na wannan zamani su ba za su yi ta ba ko kokonto ba idan sun ji irin wannan misali amma kafirai da munafukai wali yaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun da munafukai da kafirai su kuma zaka ji suna cewa ma za a radallahu bai hadha matsala. me Allah yake nufi da irin wannan misali to a nan sai Allah ya yi yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira can kuma sai ya ce kadhalika yudhillu Allahu man sha wa yahdi man sha to kaga duk magana guda ɗaya ce don haka da kafirai da munafukai duk sun shiga ciki su ne waɗanda suke cewa mai Allah yake nufi da irin wannan misali to shine Allah ya ce irin wannan misali Allah yana yi ne saboda manufa guda biyu manufa ta farko ita ce ɓatattu su ɓata da shi dama Allah ya ce a bar su a cikin su. Allah zai bar su a cikin ɓatar kuma ya ƙara dulmuyar da su idan su munafukai ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya mudduhum yanihim ya amahu zai ƙara tura su ya ƙara jan su ya ƙara ingiza su an fahimta ko su ci gaba da shiga ciki a haɗa su da shaiɗanu. alamtara alam tara alsar na shayatina alal kafirin na uzuhum azza to su ta ƙara ingiza su sai su ta ƙarawa to shine ma'anar yudillu bihi kafira idan kuma kafirai ne dama su riga matattana shiga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa to sai Allah ya hana su ba za su iya jin shirya ba sai su zama summun bukumun umyun fahum la yarji'u to kaga yudillu bihi kathira ai mutane da yawa sun bata duk wanda idan Allah ya buga misali zai yi titsiye yayi gatse yayi ba'a yana cewa wannan wani irin misali ne me kuma cikin Qur'ani ba fasaha ba kaza Allah ya haka ne saboda shi ya ƙara bata an fahimta ko to amma kuma waɗanda suka yi imani kuma yahdi bihi kathiran da yawa daga cikin sai su ƙara shirya yanzu kai idan ka je an buga misali sai ka ji ka nutsu kana so ka ji ana fara za a buga misali sai ka kai kanka ya ayyuhan nasu duriba mazalun ula ya ku mutane ga misali za a buga ku tsaya ku ji sai ga ka tsaya kana ji sannan in baka gane ba kana ta damuwa me ke ciki kana ji sai kara maka imani lokacin da muka yi bayanin matsalahun ka matsalin da zai sauka da naran da shi da auka sayyibin minas sama da kana ji ana karanta amma ta ba dole ka gane me ake nufi ba kana ganewa sai ka ji ya kara maka sakankan cewa ya kara maka jin daɗin alkur'ani ya kara maka girmama Allah da kuma irin misalansa kuma ya sa ka gane akwai fasaha cikakkiya wadda duk iya fasara ka ba za ka kure ma'anarta ba to wannan shine wa yahdi bihi kathira da yawa kuma da wannan misalin Allah yake shiryar da su sai dai wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin ba kowa bane Allah ke batar da shi da irin wannan misali sai dai alfasiqun alfasiqun shine alkharijuna ani ta'a waɗanda suka fita daga da'a wa Allah alfusuqu anan ana nufi alkufur don fasikanci yakan zo da ma'anan kafirci yakan zo da ma'anan laifi wanda yake ba kafirci ba idan ya zo da ma'anar kafirci to shine ma'anar fasikanci na fita daga da'a wa Allah kwata-kwata kamar irin kafircin iblis Allah ne ce masa yi sai ce shi ba zai yi ba kaga ba ya ce ya kafirce wa Allah bane amma Allah ya ce kai kai kuma ka ki ai kaga ka fita daga da'a ne to wannan ba kafirci wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa kana min al jinni me yayi fa fasaka an amri rabbih wannan fasikanci Allah ya ce ya ki yayi umarnin ubangiji kharaja an ta'ati amri rabbih ya fita daga da'awa da biyayya ga umarnin ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki ya fara a wani wuri kuma illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin kaga ba wai fasikanci zalla na wanda bai kai kafirci ba ne. to haka kuma Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cikin suratu sajada cewa ranar kiyama za a kasu kashi biyu akwai muminai akwai kuma fasikai fasikan da yake nufi a nan yana nufi kafare wa amma ladina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun kaga duk wanda zai dawwama a cikin wuta ba zai ta fita ba sai dai kafiri to wannan ma'anansa wa amma ladina fasaku ma'anansa wa amma ladina kafaru kaga fasikanci da ma'anan kafirci don haka shine anan kamar yadda fasikanci kuma kan zo da ma'anan ba kafirci ba kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da muminai ya yi wallazi na amanu in ja a kun fasi kun ba in fata bayyana an ta shi bukwa man bija halatin fatis bihu alama fa'altum na dimi wa alamu an na fi kun rasulallah lan yi tsaye kun fi kathirin min al'amri la'anitin walakin na allah habba ba wa zaina hu fi kulubikum wa karraha ilaikum al-kufra me kenan kafirci wal fusuqa saƙo wal isyan da ƙananan laifi kaga duk sai aka jera su anan ya nuna cewa alkufur anan ba shine alfusuka ba don haka kafirci idan ya zo a inda a in fasikanci ya zo a inda ake nufin kafirci to ana nufin kafirci ne na fita a musulunci ba fasikanci irin na laifi wanda musulmi zai aikata ba ina fata an fahimta don haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba kowa yake batarwa ba sai fasikai a cikin Allah ce inna Allah la yastahyi Allah baya jin kyama baya jin tsoro bi mana inna Allah la yastankifu inna Allah la yakhsha inna Allah la yashma izzu Allah baya jin wai ya ji wani ɗarɗar in zai buga misali sai yana nuna suwaye za su ji suwaye a ruwan Allah da wannan an fahimta ko kuma Allah ya ce an yadriba mathalan ma wannan ma din wato ma'ananta tana zuwa ne littakalil wa tahqir a nuna dan abu dan karami an gane don haka ba wai ma ba'udatar bane a inna allaha la yadrib la yastahi an yadriba mathalan ma Allah baya jin kunyan ya buga misali komi ƙanƙantarsa sai ce ba'udatan fa ma fauqaha irin wannan misalin misalin sauro ne ko sama da haka ai kowa san ne sauro ko to shine Allah ya ce daga shi ko sama da haka fa ma ha ko ya zama ala zahirihi ma'anansa abin da yake ko daga sauro ko ya sama kaga Allah ya buga misali da kuda ne a can an gane ko innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u ma'ula wa in yaslubuhum dhubabu shay Allah yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub kaga wannan misali Allah buga da kuda ai da kuda da sauro ne fi girma to sai Allah ya ce anan sauro fa ma foka ko sama da haka don a can yayi kuda ya iya yi da sauro ma mafi karancin abin da Allah ya misali da shi kenan alqur'ani shine sauro to sai suka ce fa ma ha a zahirin sa yana nufi ko sauro ko abin da yake sama da sauron don Allah ya misali da abubuwa da yawa waɗanda suke sama da sauro wasu kuma suka ce a a ma'anarsa shine Allah baya jin kunyar yin misali da sauro balle abin da ya ƙasa da haka fama ha yana nufi fama dunaha <laughs> an fahimta ko saboda idan Allah ya ce ma misali komi kankantansa sai ya ce ba'udatan to ai kasa ya kamata a ƙara yi ba sama ba tunda ya ce kaɗan in ya faɗi sauro sai wani ce to ko abu ƙasa da sauro an fahimta ko sai suka ce a larabci ana samun irin wannan ta yanda za a faɗi abu amma kuma idan aka zo sai a faɗi na ƙasa da shi ba wai ana nufin wato abin nan ba wai ana nufi wannan abin shine mafi shine mafi kankanta ba akwai wani abin ma da yake ƙasa da shi kuma sai a yi amfani da kalmar fauka da ya ce fama fauka ha sai ya ce fama duna ha ba misali akan wannan shine a ce wato a ce a ce a ce fulanun bakhil wane marowaci ne sai wani ya ce fauka zalika ai ya mafi haka yana nufi ya ya ƙasa da haka kenan an gane ko in an ce fulanun kawi a'a ba shi ba ana nufin ƙasa kenan wajen ƙasƙanci a ce fulanun bakhil ko fulanun la'im a ce wani ai haƙir wulaƙantacce ne sai wani ya ce bal huwa fauka zalika an gane ai shi yana ma sama da haka sama yake nufi ko ƙasa ƙasa to ana shi ne ma'anan fama fauka ha ko ƙasa da sauran kaji alƙur'ani kenan an fahimta ko to shi yasa misalan da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki baya bambantawa shin wannan misali za ku ji daɗinsa ba za ku ji daɗinsa ba masu imani zai musu ko ku ba zai muku ba Allah ba zai fasa ba shi yasa Allah cikin alkur'ani ya yi misalai kala kala ya buga misali da mu ɗan adam ya buga misali da dabbobi har da ƙwari ya buga misali kuma da abubuwa da muke aikatawa ya kawo ayan misali da dan adam ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وانا da ka fara wa daraba ne وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وانا متن biyu ne متن kawo ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله البركة سيمسالي أكم متاني قبائل ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون sai misali أكام قالي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ba مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون to sai misali kuma da Allah maɗaukin sarki ke bugawa ba kan mutum ba ba a kan wata halitta ba sai dai akan aikace-aikacen mutane musamman ayyuka masu kyau da kuma marasa kyau kamar kalmomin da muke faɗa Allah maɗaukakin sarki ya buga misali akan maganar da muke yi alamtara tara kaifa daraba matalan kalimatan tayyiba ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نعم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله يمك على البركة waɗannan misalai kenan abinda Allah ya cika na ƙarshe shine misali da kalmar shahada kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama to kaga Allah yana buga misali da abun da yake so akwai irin su da yawa a cikin alkur'ani to su waɗanda suka yi imani suna jin wannan sai ƙara musu imani waɗanda ba su yi imani ba in sun ji irin wannan sai su riƙa ba'a shine suna cewa ma za a rada Allahu bi hadha me Allah yake nufi da irin wannan misali ba wai suna tambaya ne fa istifham suna son sani ba a'a wannan irin irin misali ne faɗa ne suke yi na ba'a da kuma tsokana da kuma nuna kamar wato misali ne da bai da amfani to shine Allah ya ce da haka suke bata kamar yadda ya faɗa a can sura ya ce kazalika yudhillullahu man yasha da irin wannan abin da kaga suna yi din da haka Allah ke batar da wasu sai kawo misalin saboda su su ƙara bata domin Allah ya san za su faɗi mummuna to mummunan za su yi ta faɗa shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kama su da abin da suka faɗa mummuna to shine Allah ya ce wa yudhillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi sune waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan an kulla shi wanda suke warware alƙawarin Allah wasu suka ce alkawarin Allah wanda Allah ya yi da dukkan duniya duk wanda ya ki bauta wa Allah a wannan duniya duk wanda Allah ya ce a yi nan ya yi can duk wanda ya ce ba ruwansa da Allah Allah ba zai sa masa baki ba a al'amuransa na gudanar da duniya Allah ba zai sa baki ba a harkokinsu na siyasa Allah ba zai sa baki ba a harkokin tattalin arziki Allah ba zai sa baki ba a harkoki na zamantakewa da harkoki na tsaro kawai dan adam ya tsara wa kansa rayuwarsa kuma ya rayuwarsa yadda ya ga dama to waɗannan sun warware alkawarin da ke tsakaninsu da Allah wannan duniyar baka nan Allah ya yi ta kai ma baka nan lokacin da Allah ya yi ka ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim baka nan Allah ya yi duniyarsa kuma baka nan Allah ya yi ka kai ma kawai sai ka ganka ga ka a cikin duniyar to kafin ka zo Allah ya ɗauki alkawari da kai cewa wannan duniyar akwai manuwal ɗin gudanar da ita shi ne kuma zai bayar tun da shi ne mai ita shi ne mai kai da ya kawo ka to duk ɗan adam ɗin da ya ce ya kangare to ya warware wannan alkawarin ne tsakaninsa da Allah wani alkawari ne wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ya ce ya dauke alkawari wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi haka ne yayin da Allah daga cikin tsatson annabi adamu ya ciro bil adama gaba daya sai tara su a farfajiya guda shine Allah ya dauki alkawari da su ya ce zan kawo ku duniya ku rayu zan kuma sa ku ku zama rayayyu amma in kun je wa za ku bautawa suka ce kai mana alastu bi rabbi kuma ni ne ubangijinku ba suka ce kware kai ne ubangijinmu idan kun je wa za ku bauta kai za mu bautawa to shine Allah ya ce ku ɗauki alkawari suka ce na mun ɗauki alkawari shine Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil karfa ku zo ranar kiyama ku ce mun ba mu san da wannan ba to haka Allah ya yi da mu sai muka shigo to duk wanda ya ce shi ba zai bauta wa Allah ba ko zai bauta wa Allah amma ta irin yadda shi ya so ba irin yadda Allah ya so ba to wannan ya warware alƙawarin da ke tsakaninsa da Allah shine yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi an fahimta ko kuma ya zama yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi ana nufi ahlul kitabi ne su ne Allah ya alkawari da su cewa idan annabi ya zo musu a bayan annabawansu yahudawa da suke bin littafin annabi musa nasara da suke bin shari'ar annabi isa to allah ya alkawari da su a cikin littattafansu cewa idan annabi ya zo daga bayansu za su yi imani da shi kuma za su taimake shi an fahimta kuma sun san da haka tun kafin annabin ya zo sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa shi tun ba su gan shi ba suka san shi kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa suke gani an fahimta ko ya atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suke sanin 'ya'yayansu amma daga baya da ya zo yazo falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi abinda suka sanin nan da ya zo kuma sai suka kafirce masa wannan shine warware alkawarin da ke tsakanin su da Allah hmm. don a cikin littafin su wato alam yu'khad alaihim mithaqul kitab alƙawarin nan da yake cikin littafi da suka yi da Allah to wannan da suka karanta da ya zo kuma sai suka kafirce masa wannan shine ma'anan wato naqdu ahdillahi min ba'di mithaqihi warware alƙawarin Allah bayan an warware wasu kuma suka ce ya hada da su ahlul kitab da kafirai har da musulmi duk wanda ya yi alkawari ka ce ka musulunta to a cikin musulunci kuma shine ka yi wa Allah biyayya wato eh, eh, biyayya mutlaka ba za ka gabatar da shi ba za ka gabatar da wani ba akan umarninsa la tuqaddimu bayna yaday Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah wa ati'u rasul la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi to duk mutumin da ya yazo ya saba wa wannan na naqada ahdallahi min ba'di mithaqihi ya warware alkawarin Allah bayan ya dauka an fahimta ko to duk abin da ka san alkawari ne na Allah da ka ce la ilaha illallah ai alkawari ne tsakaninka da Allah kuma ka zo ka hada Allah da wani a cikin bauta da ka ce Muhammadu Rasulullah ka san alkawari ne tsakaninka da Allah kuma ka zo daga baya ka warware wannan alkawarin ka gabatar da wani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunnar manzan Allah a karanta maka a ce gashi manzan Allah haka ya ce ko haka ya yi kai kuma kai wani abu daban ko ka ce wani abu daban ko ka karɓo ta shirya ba tasa ba wannan warware alkawarin Allah ne bayan ka karɓa an fahimta ko Allah ya ɗauki alkawari da mu kuma mun ɗauki alkawari da shi cewa za mu yi irin alkawarin da ya ba wa sama ta ce ba za ta iya ba ya ba wa ƙasa ta ce ba za ta iya ba ya ba wa duwatsu sun ce ba za su iya ba amma ɗan adam sai ce shi zai iya to wannan alkawarin warware shi yana daga cikin naqdu ahdillahi min ba'di mithaqihi an fahimci wannan ko wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suke tsinka abinda Allah ya ce a hada wancan alkawarin Allah ya hada sai suka warware wannan kuma yana warware ai wannan kuma yana haɗe sai Allah ce kar a tsinka su kuma suka tsinka ko ya ba su shi a baki sai ce ku je ku jona da can sai suka ki jona suka yanke tsakani shine yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal duk abin da ka san Allah yayi umarnin a hada babban abin da Allah ya umarni a hada da yake dace da wannan aya shine sada zumunci sada zumunci tsakanin yan uwa da dangi babba yayi wa karami jin kai karami yawa babba biyayya da ladabi wanda suke daidai su girmama juna su ji kan juna mace ta yi biyayya wa mijinta namiji ya kyautata wa matarsa ya mata adalci mahaifi ya kyautata wa 'ya'yansa ya adalci a tsakaninsu ya kula da tarbiyyarsu 'ya'ya su yi wa iyayensu biyayya an fahimta ko dangi su kyautata wa junansu wannan shine alkawari da Allah ya kula tsakanin mutane wanda idan aka saba shi to an saba wannan alkawari. fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum in an yi haka barna ne a bayan ƙasa shi yasa Allah ma a nan ayar yace wato yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsidu fil filar. dole sai ka haɗa in kai haka to zaka zama barnaci a bayan ƙasa barna kuma a bayan ƙasa duk yana cikin abin da mutum zai zama taɓaɓɓe shi yasa ya ce ula'ika humul khasiru don haka duk abin da Allah ya ce a haɗa a haɗa abin da Allah ya ƙulla karka warware kun ƙulla alkawari da Allah karka warware sannan Allah maɗaukakin sarki ya baka igiyar sada zumunci karka tsinka duk wanda kika aura igiya ce ta alkawari tsakaninki da mijin karki tsinka wannan igiyar duk wadda ta ce mijinta ya sake ta ba tare da dalili ba yana daga cikin yanke igiyar da Allah ya hada kowa ya sani da aka zo yin aure sai da aka faɗi sunan Allah a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta ce wa mijinta ya sake ta min gairi ma ba'sin ba tare da wani dalili ba ba wani laifi yayi ba ba sako yayi ba ba tauye haƙƙin ta yi ba haka kawai yana iya kokarinsa ta ce ita ba za ta zauna da shi ba ta rabu da shi ta yanke wannan igiya da Allah ya kulla annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haramun alaiha ra'ihatul janna kamshin aljanna ma haramun ne ta ji saboda abinda Allah ya kulla ne me yasa zaki warware abinda kafin a kulla shi mutum nawa ne suka taru a wurin duk wani mutumin da yake da daraja a wurin ki sai da ya zo wurin mahaifinki mahaifiyarki iyayenki yan uwanki ba wanda bai wahala ba da aka zo aurenki rana ɗaya ke kaɗai ki za ki yanke to shine wannan ma'anar ya ƙaƙa'una ma amara Allah bihi an yusa haka kuma mutum shi ma da ya zo ya ɗauki mace da sunan Allah aka ba shi da sunan Allah ya zo mata daɗin baki ta aure shi saboda Allah ta san zai zauna da ita bisa kiyaye dokokin Allah aka zo ɗaurin auren aka ce a faɗi sunan Allah innal a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama a yi addu'o'i sannan a ce mun aurar maka saboda Allah akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi duk wannan sunan da aka faɗan baka ga girman sa baka zo ka wulakanta matar yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal abinda Allah ya umarni a hada ne kake yankewa na fata an fahimta don haka da miji mai wulakanta mace ya yanke abin da Allah ya ce a hada da mace mai wulakanta mijinta duk wannan ta yanke abin da Allah ya ce a hada an fahimta to ballantana kuma sauran masu haƙƙi tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin makota da makota tsakanin abokai da abokai kowa ya rike amanar da take tsakaninka da wani wajen alaka Allah ya ce a kyautata alaka tsakaninka da wani a kyautata alkawari tsakaninka da wani alkawari na cinikayya ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ka cika in kai alkawari karka ha'inci mutum karka yaudare shi ka zama samhan idza ishtara samhan idza ba' idan ka zo sayarwa kai gaskiya idan ka zo saye kai gaskiya idan ka yanke wannan alaka da Allah ya ce ayi mai kyau ka zama yanquduna adallahi min ba'di mithaqihi yaqta'una ma amara allahu bihi an yusal ana fahimta idan zaka so mutum a matsayin sa shugaba ka so shi saboda Allah ka kulla alaka tsakaninka da shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka kulla saboda Allah sai ka kulla kana son wani saboda kuɗi ne da zai baka ko saboda za ku haɗa baki a yi cuwa-cuwa ko saboda in an kafa gwamnati za a yi wata tsiya wadda kai kana ciki kuma ka kulla wannan shi ma kana yanke abin da Allah ya ce a hada ne saboda daidai lokacin da kake kullawa da shi kana warware na wani kuma wanda irinsa Allah ya ce a haɗa sannan kai kuma ka haɗa tsakaninka da talakawa ba saboda Allah ba ka san ba da gaske za ka yi ba ko kuma ka yi niyyar za ka yi da gasken da kaje ka ji daɗi ka gane abun ashe babbar gona ce za ka ɗiba ka ɗiba iya musamman ma gonar najeriya aka ce inda gonar wata ƙasa ce da tuntunin ta gurgunce babu ita amma gonar najeriya babbar gona ce an daɗe ana ana ana roro amma bata ƙare ba to mutum ya ga tun 1960 ake yasa bai ƙare ba haka shi ma a yanzu shekara hudu shekara takwas insa zai yasa ya tafi kuma ba abin da zai faru Ya una ma amara Allah bihi an yusar ya yanke abin da Allah ya ce a daura duk wannan abin da ka zo ka zauna a kai inda na mutum miliyan 200 ne ya yi sama kai kuma kai kaɗanka da kai da iyayenka da ba ku wuce 200 ba ku bar mutum miliyan 199 da kaza da kaza dukkansu wannan a cikin wannan abin an ce ku raba tare sai ka ɗiba ka ɗiba ka ɗiba wannan shine yaqta'una ma amara Allah bihi an yusar Allah ce ka dauki wannan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ka dauka ka miƙa sai ka dauka ka rike ka sadar da abin da Allah ce ka sadar abin da ya kai ka wurin shine ka dauka ka kai sai ka dauka sai ka rike abin da za a rubuta duk wanda ya hau kan gwamnati za ka samu inda har babba ne to gwamnatin ta ɗauke masa komi wanda ya kamata a ce inda akwai kishin addini da kishin ƙasa a zuciyar mutum shi ya kamata ya ba wa ƙasarsa in zai mata hidima saboda dama ka samu da za ka yi wa ƙasar ka hidima wallahi kowa yana so ya samu wannan damar amma da ka je sai gwamnatin ta ce za ka mata hidima kuma za ta biya ka a cikin biyan ka da za ta yi kafi karfin abincinka kafi karfin tufafi kafi karfin maganin asibiti kafi karfin abun hawa kafi karfin gidan zama duk wanda ya je sama a gwamnati duk wannan abun an ɗauke masa shi bai yi tunanin sauran mutanen da su ma suna son zo su yi wa gwamnatin hidima shi ya samu wannan duka amma wannan abun wai bai ishe shi ba sai ya ɗibi nasu shi ma ya ci akwai privilege inda ya wuce a ce duk abubuwan ka na yau da kullum an ɗauke maka kana yin ciwo ko wani cikin iyalanka yi ciwo daga kudin gwamnati za a dauka je a yi wannan duk bai ishe ka ba wannan fa kawai sai an yi amsa wallahi a gaban Allah duk abin da kake ci wanda wasu basu ci ba Allah sai ya tambaye ka ta yaya aka yi ka ci ka bar su sai ka kawo cewa ya halatta ne akwai a kaza akwai a wane ne sai ka wannan kansa bayanin fa ba karamin aiki bane to ballantana ka ɗebi wanda shi ba a rubuta ba saboda an kai ka ne ka isar kai kuma sai baka isar ba akwai ranar da za ka yi shekara takwas ka yi shekara hudu ka yi shekara nawa kana ci ana yi tare da kai wallahi akwai ranar da za ka yi nadama ka yi fatar da allah ya yi ka cikin talocin da baka taba samun ko kobo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama za ka ga mutanen da anan su ne masu wadaka suke da shi ɗin nan wallahi za ka ga su ne abin tausayi waɗanda kuma anan duniya suke wahala an bayar a basu ba a basu ba to su kuma a can wannan abun da ba a basu ba sai su yi murna su ce ashe a nan rabon yake nan ne zaka ga ana yin wasoso da sallah da azumi da zakka da hajji kowace shekara sai ka je hajji inda ana hajji sau goma wallahi a shekara sai ka je sau goma kowace kowane wata da sai ka je hajji ka yi umra baka san adadin su ba ashe duk kana yi wa talaka ne ka yi azumi na nafila ka yi na farilla ashe duk kana yi wa talaka ne saboda ka yi mene ya una ma amara Allahu bihi an yusal Allah ce a haɗa kai ka yanki ka je kai alkawari an yadda da kai ana ganin ka in an ganka ana gani kamar da gaske ne mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza kana faɗa wa mutane abin da ba haka bane kana aikata abin da ba haka bane wannan duka yana cikin wallahi alkawarin Allah to ballantana ma a irin gwamnatocinmu da sai ka rantse da Allah cewa daidai za ka yi sai ka rantse fa idan kai musulmi ne sai ka rataye alkur'ani cewa za ka yi gaskiya yanzu ko don tsoron wannan alkur'anin mutum ba zai rage wata tsiyar ba ko doka ba ta ce ba ko ba wanda zai kama ka ba komi wallahi in ka tuna in qur'ani yana da daraja a wurinka da ka rataya shi ko ba ka rantse ba kana shiru kawai kai haka ana ganin ka da qur'ani wallahi ya kamata ka daraja alqur'ani ka rage wata tsiyar amma wata tsiya ce yanzu ake yi a ƙasar nan wanda su musulmi da suka rataye Kur'ani ba da su ake yi ba akwai wani wuri da in an zo kasawa da in za a ƙara 0000 wannan rabonmu ne da in an zo ba da lada ko in an zo ba da kwangila za a ce ka ware iyanawa akwai inda in an zo yi yan za su ce a'a mu zai da qur'ani banda mu kuku yi su ne ne ma akan gaba wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusa suna yanke abin da Allah ya umarni a sadar Allah ce ula'ika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓɓu a nan duniya sun ci amma wallahi ba su ji daɗin cin ba shi yasa Allah idan ya tashi maka azaba da abun da ya hana ka sai maka azaba da abun a baka kuɗin da zaka ci mai da zaƙi amma sai likita ya ce karkaci in ka ci zaka mutu kuma wallahi haka zaka haƙura ko a baka kuma ka yadda ka cin amma in ka ci kai baka jin daɗin abinda kake da kuɗin da zaka iya saya ka ci ka more kai in ka cin kai baka jin daɗin abinda duk zaka karya da shi a ka na mawadaci wanda kai kana gani simple ka ba talaka ka gaya zai ji tsokan nama ɗaya a wurin talaka in ya ci sai kaga fuskarsa ta canza kai kuma nama ba koyo ne a wurin ta to Allah yana maka azaba da nama kenan ai daɗin baya maka daɗi shi kuma in ya yana jin daɗi haka haka har a zuwa ce maka daina ci Allah ya kyauta to haka kuma za ka zo ka yi ka gina jikin ka yi mai ka yi kyau manya cika ya yi waye duk ta hura wa wuta ne gara ma jikin talaka ya shiga wuta ba mai a jiki akan jikinka wannan shine sakamakon Allah da ya ce ulaika humul khasirun a nan duniya baka mori abin yadda kake so ba kuma ka yi ta tarawa wa wasu ne sunansu ƴaƴanka a ina kuka haɗu da su a nan duniya kuka haɗu ka tara wasu matan da kuka haɗu da ita ina da ƴaƴan da aka haifa a wuri duk kana ta tara dukiyar ka mutu ka bar musu wannan ba shine asara ba kai ka tafi lahira kuma aka zo tambaya ba za a kira su ba kai za a kira ya ka samu ta ina ka samu kuma ina ka kashe wannan shi yasa Allah ce ulaika humul khasirun sai ka je kuma ka yi asara sai ka je duk wannan abin da ka cin kuma Allah ce ai canjin su kai bayani ina ka samu ya ka kashe daga baya a ce maka ka je wuta mutane su zo su yi layi duk wanda ka cuce shi daga ciki ana daukar ibadarka ana basu ana daukar ibadarka ana basu akwai da yawa daga cikin mutanen kirki wallahi wanda zaka sha mamakin su a ranar kiyama wallahi saboda wannan abin da ayar ta ce zai sa a ranar kiyama ka sha mamakin wane ga sallah ga azumi ga zaka ga hajji ga kokari amma cin haƙƙin waɗansu ya sa kana ji kana gani ana kama shi yana ihu za a kai shi wutar nama. kuma wallahi ya fi ka sallah kai talaka ya fi ka azumi ya fi ka umra ya fi ka komi amma wannan haƙurin da bai yi ba akan ya sadar da abin da Allah ya ce a baka sai a ɗauki duk wannan aikin da yake sai a raba muku ku kuma ɗauki tsiyarku da kuke yi sai a bashi saboda yaqtuduna ma ay yaqta'una ma mara Allahu bihi an yusa wa yufsiduna fil ard suna barna a bayan ƙasa duk abinda Allah ya ce ba nasu bane za su ci wannan shine barna duk abinda Allah ya ce nasu ne bai ishe su ba wannan shine barna ula'ika humul khasirun Allah ya ce waɗannan su ne tababbu me Allah ya ce a gaba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله ce kaifa takfuruna billah ta yaya kuke kafircewa da Allah wa kuntum amwatan fa ahyakum alhali da kun kasance matattu ne sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan bayan ya rayar da ku shi zai sake kashe ku thumma yuhyikum sannan bayan ya kashe ku shi zai sake raya ku thumma ilaihi turja'un sannan bayan ya rayar da ku kuma za ku koma zuwa gare shi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wannan da ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya domin ku sun mastawa ila sama bayan ya gama halittar ƙasa sai kuma yi nufaci sama fasawahun na sab'a samawat sai ya halicce ta ya daidaita ta ya sa ta ta zama sama sama sama har guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in ali wannan ubangijin naku duk da yawan abin da ya halitta amma ba su yi masa yawa da ba zai iya gane lissafin su ya san kowa da kowanne a ina yake kuma me yake yi ba Allah shine mai sani akan dukkan komi Allah yana tambaya bayan ya ce waɗansu suna cewa misalansa ya ce waɗansu suna karya alkawarinsa ya ce waɗansu idan ya ce a yi abu kaza ba za su yi ba ba za su haɗa ba ya ba su ya sa su ya ce ku kai ba su kai ba ku haɗa ba su haɗa ba ku sadar ba su sadar ba sai Allah ce me yasa kuke wa Allah kafirci wa kuntum amwatan wa ku kun manta ya farkon ku yake ne da fa ku babu ne an gane ko wa kuntum amwatan ai wa kuntum fi adam da kun kasance babu hal ata ala al insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura dan adam an taba yin lokacin da da ba a taba ambatonsa ba a ma san shi wai ba balle a masa suna yanzu waɗanda ba a haife su ba mun san su mun san sunayen su yanzu yaron da kake da shi kafin ka haife shi ka san shi ne ka san zaka haifa baka sani ba to shine wa kuntum amwatan kuna matsayin matattu kamar yadda mutum ya mutu an manta shi to gara gara shi ma akan wanda ba a riga an yi shi ba wasu suka ce amwatan bi ma'ana kuntum fi aslabi aba'ikum lokacin da kuke cikin tsatson mahaifanku da lokacin da kuke matsayin digon maniyi ai a mace kake maniyi ai matacce ne daga baya ne zai zama abu mai rai ko kuma wa kuntum ma'adumin da kun kasance kuna cikin adam tun ma kafin a zo kan wannan idan shekarun ka hamsin to shekara saba'in da suka wuce ina kake idan yanzu ka talatin to shekara talatin da biyar kuma kana ina kun fahimci wannan ko shine ma'anar amuwatan da kuna kuna matattu ko kuma an fara halittar ka kashi da cikin cikin mahaifiyarka tun kafin a sa rai ga nan a ciki amma baka da rai shine amwatan fa ahyakum sai Allah ya sa aka busa muku rai sai ku zama masu rai bayan kun zama masu rai fa thumma yumitukum daga baya zai kashe shine ba nan thumma innakum da zalika lamayyitu duk yanda aka yi sai ka mutu thumma yuhyikum bayan kun mutun kuma fa zai sake tame ku shine thumma kum thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun ranar kiyama za a tada ku sai ku tashi masu rai thumma ilaihi turja'un bayan an tada ku za ku koma zuwa gare shi to me yasa za ku kafirce wa wanda da ba ku ya kawo ku kuna nan din kuma zai sake mai da ku babu in ba ku nan kuma zai sake dawo da ku kuma za ku koma wurinsa yanzu wannan abun wasa ne ai ubangiji ba abun wasa bane a wurin dan adam an fahimta ko to shine Allah madaukakin sarki yace thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un sannan kuma shi zai sake rayar da ku sannan sai ku sake koma zuwa gare shi wannan ayar waɗansu malamai suka ce akwai ishkali kamar a Ibn juzai ya ce yaya allah zai musu misali ya ce takfuruna sun yi kafirci kuma sai ya ce thumma kuma sun mayu ilai tun jahun ai su ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba ba su yi imani da cewa idan an mutu za a dawo ba me yasa Allah zai musu misali da abin da su ba su yarda da shi ba an fahimta sai ce amsar wannan ishkali shine kana yi wa mutum misali akan abin da tabbas sai an yi sawa'un shi ya yarda gobe yarda ba ko da ba su yarda ba sannan kuma yadda kuka ga an yi hakan ai kuna gani ana yi wa ciyayi da ganyaye su mutu su rayu su mutu su rayu su mutu su rayu to in aka yi wa ganye kai me sa ba za a maka ba da ganye da kai wanne muhimmanci da kai da ganye da kake ci wani abin muhimmanci to aka yi wa ganye ma balle kai da kake da muhimmanci to shine ya ce tun da kuka gaya yana yi haka to kuma haka zai muku thumma ilaihi turja'un sai kun sake komawa zuwa gare shi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da yake bayan kasa duk abin da yake bayan kasa namu ne mu yan adam wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da yake bayan kasa namu ne Allah ya ce kulu min rizq rabbikum washkurula ku ci arzikin ubangijinku Allah ya saka mana duk abin da yake bayan ƙasar nan namu ne shi yasa malamai suka ce duk abin da ka gani ka je ka ɗiba a duniya naka ne ko me ka gani naka ne an fahimta ko me ka gani amma yanda zaka iya ka samu ya zama naka shine ka samu ta hanya guda hudu ko ka je ka yi aiki wanda zai iya sa ka samu ko ka jira wani ya mutu ka gada ko kai ta addu'a wani ya kama ka kyauta an fahimta ko kuma ka rube idonka in kai dan sa'a ne kai tsuntuwa wannan su ne hanyoyin da ake samun na halal amma in banda in banda abin da aka hana to duk abin da ka gani ka ɗiba kawai banda abu biyu su ne kaɗai karka taɓa abu na farko karka taɓa abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta ka guje shi karka taba abincin haram karka taba mushe karka taba alhanzir karka taba inna ma harrama alaikum almaitata wad wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah in banda wannan komai ka gani ka taba sai abu na biyu shine kayan wani sauran duk abin da ba na kowa ba ka diba abin ka naka ne shine khalaqa lakum ma fil ardi jami'an bayan Allah ya gama halitta muku abin da ke kasa sun mastawa ila sama' sai Allah ya nufaci sama istawa bi ma'ana kasada wa akbala sai Allah ya nufi sama ba yana nufin daidaito irin na kan al'arci ba daidaitonsa akan a duka dai ma'anansa irtafa ne irtafa ila sama ya koma zuwa sama ya nufaci sama sai ya halicce ta a haka an fahimta ko sai da Allah ya fara halittar kasa kafin ya yi sama shine ma'anan summa wannan summa din littarafi ne kasa ne aka fara halitta daga baya sai aka yi sama shi yasa Allah madaukin sarki ce kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawata fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin thumma stawa ila samai wa hiya dukhan da wannan sama din da kake ganin ta gaba ɗaya hayaki ne da Allah ya halicci ruwa ne a ƙasa wannan ruwan wa kana arshuhu alal ma sai ruwan yayi tururi yayi tururi sai hayakin ya tashi sama wannan hayakin shine Allah ya takura shi ya haɗe shi wahiya duhan sai ya mai da shi sama an fahimta to ƙasa kuma allah maɗaukin sarki ya hadice ta sai haɗa ta ita da sama duk suna haɗe da awalam yara alladhina kafar anna samawati wal arda kana taratqan fa kuma sai allah ya raba su da ya raba su kuma sai yayyanka sama sai Allah ya ce wato sab'a samawatin tibaqa sai suka zama sama fasawa kunna sab'a samawat ita kuma ƙasa ita ma sai tsatsaga ce sai suka zama guda bakwai khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun haka Allah yayi shine ma'anan na sab'a samawat sai Allah ya sanya su ka zama sammai har guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim duk da haka duk da yawan wannan abubuwa da Allah ya halitta ya cika a tsakanin su amma Allah yana sane da komi a cikin kowace sama da kake ganin nan a cike take dam da mala'iku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda nauyin mala'iku a sama har ya zama aqati sama har sama tana kuka tana ƙara saboda nauyi ya mata yawa yace wa huqqalaha an taqitta ba ta ba ta yi laifi ba in ta yi ihu in tana kukan ƙara saboda nauyin nauyinta yace ba inda zaka iya sa dan yatsa hudu haka wurin ya zama vacant ne ba wuri ba kowa a wurin yace ko ina ko daidai da iya nan akwai mala'ika ko yana ruku'u ko yana sujada haka har zuwa sama bakwai a cike ke ana ta harkoki mu kuma a nan mutane ga mu nan wa basta fi min kulli da amma a nan muke wa Allah taurin kai shi yasa Allah ya ce huwa bi kulli shay'in alim duk wannan a haka Allah ba abin da bai sani ba la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama jama'a mu bi Allah mu kiyaye dokokin Allah mu yi abin da Allah ya ce don mu zauna lafiya Allah yana sane da komi yana sa ana rubuta komi kuma wallahi za a yi lissafin komi daki daki ba za a bar komi ba ahsahullah Allah ya sa an taskace an rubuce wani su ko da mutum ya manta Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh